Kalangu, na A koyana a ƙasar Nijar studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne ɗauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Shekaru uku kenan da mata da rata tun da tara na ƙauyen Ingilewa yankin Difa Boko Haram ta sace majagorantar kamfan Jesu Ingilewa sun shirya wani taro domin tunawa da waɗannan bayan Allah. Al'ummomin birnin Gaya na jiran ganin sake buɗe iyakokin ƙasa domin farfaɗo da ayyukansu na tattalin arziki. Harkoki suka tsaya dalilin rufe iyakoki dalilin kuma coronavirus. sai Joduza ta Yamai ta canza suna zuwa sai eje PhD Mamudu Jibo tun bayan kafa ta yau da shekaru 30. PhD Mamudu Jibo masanin tarihi kuma farfesa ya tsokaci kan ba da ilimi a Nijar shine rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya domin tuna da cikon shekaru uku da sace mata da yara 39 a ƙauyen Galewa yankin Difa. Kamfen Jesui Ngalewa ya shirya a yau wani taron tambaya da amsa a nan Yamai domin tunawa da dokoki da ke kare mata da yara a lokacin rikici. Mama Kaka Tuda mamba na kamfen a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. Mata euh, da yara rukunin al'umma ne da suke sahun baya ko a lokacin zaman lafiya ko kuma a lokacin tashin hankali. Rukunin jama'a ne da ya kamata su samu kariya ta musamman. Don haka ne muka keɓe wannan ranar ta ta biyu ga wannan wata domin nuna muna tare da mutanen da suka fuskanci aka yi garkuwa da su. Mun kawo shawarwari ga gwamnati tuni tun a shekara dubi da goma sha shida. Ina ganin gwamnati ta yi kira ga 'yan Boko Haram da su ajiye makamai su dawo gida. Wannan ya sanya aka girka wani tsari na yin yafiya ga mayakan Boko Haram. Nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati ta samar da hanyoyin samar da zaman lafiya. A Nijar masu aikin sa kai 'yan Nijar tara na kungiyar ONG Action a Programme d'Impact au Sahel da aika sace a ranar Larabar da ta gabata a Bolsi kusa da iyaka da Burkina Faso an sake su a ranar jiya Laraba. Su dai waɗannan mutane an yi awon gaba da su ne a lokacin da suke rangadan aikin yin rijistan mutane masu rauni da ke yammacin Nijar domin ba su wani tallafi na abinci. Sanarwar sakin nasu gwamnan yankin Tilabiri da wakilin kungiyar PAM a Nijar suka tabbatar da shi a cewar Radio RFI. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a farkon wannan mako da rahotonta na wata-wata na watan mayon shekara ta 2020 a yankin Difa. kan matsalar tsaro wannan matsala na kasancewa tare da har-haren kungiyoyi masu makamai har ma da matsalar da ke da nasaba da annobar covid-19 rafika atar ta haɗa mana wannan rahoto Jihar Difa ta fuskanci mummunayen hari uku da suka haddasa rashin rayuwa a cikin watan Mayu 2020. Gungun mutanen da ke ɗauke da makamai har so biyu suka kai hari a sojawan wanda ke fake gadar duci da kuma Blabirin gabascin Ingigimi sakamakon da aka samu jami'an tsaro goma sha hudu da aka kashe. Yan fara hula da dama suka jikkata kuma suka ɗauki kayan yaƙi da dama na sojojin a rawaitar rahoton wata zuwa wata da UNHCR. CR ke wallafawa. A jimilce yanayin cikin wannan karkarar ya kasance na rashin kwanciyar hankali mai alaka da hare-haren kai a kai da wa'annan mutane ke aiwatawa a cikin watan Mayu 2020 magidanta 420 suka yi gushi daga su sun koma da zama a difa da kewayen nata inda ya zama wajibi a tallafa musu da kuma san girkin fakewa da ɗawainiyar ɗaukar su don su koma dangance da lamarin cutar coronavirus a cikin watan Mayu a rawaitar rahoton UNHCR mutum 282 aka wayewa kai kamar 'yan gudun hijira wanda suka komo mazamninsu da kuma wanda suka ba su mafaka. Ta gaida gungun Muhammad Dantani da wannan fassara, sai kuma a yankin Doso a ranar biyu ga watan Juli iyakokin ƙasa har yanzu suna rufe a Gaya birnin da ke iyaka da Najeriya da Benin. dole a nemi dabaru domin fita da kuma bata lokaci na dole da ake samu al'ummomin wannan birni na fatan ganin sake bude iyakoki ba da jima ba kamar yadda kungiyar ecowas ko sai dawo ta shawarta mu saurari wasu mutanen birnin a cikin rahoton fadal alu muna da labari an ce le za a bude shi kuma har yanzu dai ba bude shi ba an ce za a bude iyaka sai dai yawo ce ta faɗa haka amma har yanzu ba a bude ba ba mu san menene dalili ba muna jira da nan da sati ɗaya ko biyu watakila za su buɗe tsakani da allah ba kasuwa mu 'yan kasuwa ne da muke bisa iyaka ba ma jin daɗi na shige da fice kamar yadda muke yi a da a zahirin gaskiya. Wato din bare goda fi su Gaskiya aikan mu to muna yi amma kaɗan kaɗan ba da ƙarfi yadda muke yi da ba. Dan da mun samun kuɗi mun shiga irin Benin haka muna tsallakawa muna ciyo abincin mu can muna dawowa. A gaida fasar Mutare Muhammadu, an kammala zaman taron 'yan majalisar dokoki na shekara ta 2020 a ranar jiya daya ga watan Juli. Wannan zama da ake kira na dokoki ya kasance wata dama ga 'yan majalisu na duba da amincewa da wasu shirin doka da shawarin doka, haka kuma da tabka muhawara kan alƙiblar kasafin kuɗi. A cikin jawabinsa, shugaban majalisar dokoki Usaini Tini ya nazarci halai a fannonin ci gaba da na al'umma da suka kasance a wannan lokaci na annobar corona coronavirus. Ɗan jinkiri kaɗan wajen saukar damuna a wannan shekara a jihar da ƙwaro yankin Maraɗi a cewar daraktan noma na jiha kashi 48 cikin 100 na ƙauka suka yi shifka a kwanakin goma na bayan nan na watan Juni. Labo Hassan Almajir a cikin rahoton Adamu Umaru. Cikin wakadekar da muke ta uku ta wanga wata na juan ruwa sun dawo duk da wannan mun samu asara ta shafka wani wuri an yi sungumi biyu wani wuri ma wajen sungumi uku suka yi kenan wa'annan garurukan yawan garurukan da na kwatanta muku kenan da ta uku ta wanga wata na juwan akwai gari ɗari da hamsin da ɗaya kenan kun ga yawan garurukan da na baku na farko kenan cewa ɗari biyar ba biyar kenan cikin da ta biyu kenan ya rage to sai allah sa kuma da wanga garuruwan suka dawo muka samu wajen gari shi ma kusan saba'in da biyu kuma wa'anda suka shifka yanzu dai a takaice garuruka inda ke akwai inda aka samu shifka inda dai shifka ta kahu a ƙarshen deka da ta uku wajen gari 417 gare mu wanda muke so mutane su yi aiki eh, su nemi iri masu gaugawa akwai su Ƙungiyar 'yan kwantaragi na makarantun koyar da aikin hannu da fasaha UNICEF na cikin tattaunawa tare da hukumin da ke kula da ilimi a wannan mako. Wannan tattaunawa ta zo bayan wani aje yajin aiki na kwanaki shida da ya kare a ranar Asabar da ta gabata. Ibrahim Siraji, mamba na UNICEF ɗin ta wayar tarho a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. Zama biyu muka yi, a zama na farko bai ba da wani sakamako mai kyau ba, amma zaman na biyu mun samu cimma matsaya duka koke-koken da muka gindaya an dauki alkawari wanda zai ba mu samu saukin tattaunawa. Mun ajiye takardar tsunduma yajin aiki na sati biyu amma dai mun ɗage yajin aikin. Tattaunawa tana bisa hanya mai daidaiciya sun ɗauki alkawari don haka muka saka su a gaba domin ganin idan har ba su cika alkawarin ba. Nan gaba kaɗan za a gudanar da jarabawa bp da cap da dai sauransu inda za mu kauce waɗannan jarabawa da za a yi A cewar sakamakon binciken kiwon lafiya na ranar 1 ga watan Juni babu wani mai dauke da cutar COVID-19 da aka samu a Nijar bisa mutane 96 da aka ma gwajin a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta ranar. zuwa ranar jiya mutane 7,327 aka ma gwajin covid-19 a Nijar 1,075 aka tabbatar sun harbu 947 sun warke. 61 suna karɓar jinya yayin da kuma 67 suka kwanta dama a cewar wannan majiya. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun su sai rahoton mu na musamman a ranar Lahadi 28 ga watan Juni sai Eje Duzu da ke nan ya mai ta sake suna zuwa sai Eje PhD Mahmudu Jibo wani mataki na nuna yabo ga wanda ya shugabanci wannan makaranta a karan farko a shekarar 1984 shekaru ta 36 bayan kama aikin wato PhD Mahmudu Jibo masanin tarihi kuma farfesa a jami'a ya dawo baya kan abubuwan da suka rike da hangensa game da bada da ilimi a Nijar duka a cikin rahoton Olivier Asgobavi. da farko halin da ya kasance aka naɗa ni shugaban makarantar CAG Duz a shekara da tara tamanin da hudu kashin laifi ne saboda a lokacin ina kan tafiyar kasar Rumani ne don ɗaukar darasi Sikil Truck sai na samu labarin an naɗa ni daraktan kwaleji wanda kan takarda ne kawai yake muka mayar da ɗakunan kwana madadin kalasoshi kalas goma ne wasu daga cikinsu sai cikin watan Janairu aka ida kimtsa su muka fara bayar da darussa cikin kalasoshi lokacin da ke kumshe da ɗalibi 60 zuwa 65. Shekaru 36 kenan kuka samu matsayin daraktan wannan makarantar da sai dai shaidar takarda take ɗauke da sunanku. Wani irin nauyi ne ya rati a kanku? Yaunin da ke kaina shine sanya halin da duk ya dace don wannan makarantar ta haskaka ta zama abin koyi ta karbi sunan da aka bata. Na ɗau alƙawalin tallafawa ƙungiyar tsohin ɗaliban wannan makaranta da suka yi fice, inda a cikinsu akwai manyan jami'an kiwon lafiya, hafsosin soja da dama da kuma kuma manyan ma'aikatan gwamnati. Godiya ga Allah, ina ganin in dai aka karfafa kulawar haɗin gwiwa za mu iya tallafawa ɗaliban waɗannan makaranta na yanzu don su samu fice wato su fitar da kai a ruwa. kun yarda da malaman makarantar da ke koyarwa akan horar da kwararru kamar yadda kuka yi a lokacin ku ni ba na iya cewa ba shahararre nike saboda ni dai tushe malamin koyarwa ne malami irin na da inda tsarin tafiyar da koyarwa ba irin na wanga zamani ba ne a nawa gani malaman yanzu lalle suna da gibi to amma kuma ba laihin ba ne abin da muka shubka ne ni dan siyasa ne dole ne in yarda da lalle kan mun kasa kuma dukkan mahukuntan da suka jagoranci kasar nan na da hannu ga wannan kasawar ta fannin ilmantarwa sai kasance ana nan ana ta shuka makaranta da ta kaucewa aƙida ɗalibai ba su da tauidi na ilimi sosai kuma inda malaman da basu kare ba ke ba su karatu kenan abun da muka shuka ne laihinmu ne dole ne kuma mu ɗauki hakan kiran da za zani yi shine gaskiya a sake garan bawul ga sha'anin karantarsuwa kuma a sa ƙoƙari na ganin kar ba da karatu ya zama wata mafakar ƙarshe ta ɓoyewa ga wasu mutanen da ke ƙoƙarin gujewa zaman kashewa wando don a yau mutane na tsunduma don su zama malaman ba da karatu ne don gujewa zaman rashin aiki alhali ko karantarsuwa in ba niyya da sa kai da kwarewa komi ka ba za ka zama malami mai ba da karatu kwararre ba ilmantarwa sai ka san yadda ake rikonsa sai kuma an ka dace da yinsa ta kai da gungu Muhammad Dantani da Hawa Usman duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.